rundunar 'yan sandan jihar borno ta ta shiga neman wani dan siyasa ruwa a jallo sakamakon kisan kai da aka yi wa wani matashi dan shekaru ashirin da haihuwa a gidan wannan dan siyasar kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr damiel chuku ya ce wannan dan siyasa da ake kira grema rap ya aike masa wasiƙa na neman izinin yin taro wanda wasiƙan ke doke da tambarin jam'iyyar pdp sai da dan siyasan ya dai bayyana kansa dai kawai a matsayin honorable grema rap wanda ya rattafa wasiƙan hannu wanda kuma ya shaida kwamishinan cewa wannan taron da za su yi na 'yan uwa ne kawai ba taron siyasa ba ne sai dai wasiƙar na dauke da tambarin jam'iyyar pdp wanda hakan ya sa kwamishinan ba su shawaran cewa in dai taron ma siyasa za a yi bai kamata a yi a gidansa ba ya kamata a je wuraren da ake gudanar da irin waɗannan tarurrukan siyasa ne wanda kuma alhaji grema terab din ya ki jin hakan ya kuma gudanar da wannan taron a gidan nasa wanda har ma ta kai ga kisan wannan dan saurayi da aka daba masa wuka a wajen wannan taro wanda ya sanadiyar mutuwar wannan saurayi mai suna maina mustapha oh, at the end of the meeting i got information that somebody was stabbed today i directed the dpo to go there. He went there and confirmed. She saw the, the body of a, a 20 year old uh, uh, young man, uh, miner Mustafa Babagana. The convener of that meeting at the time the police got there was no longer there, he had absconded. But, you know, there were quite a number of others who were there and uh, we made some arrests. and are still on the trail of uh, this convener. Da ƙarshen wannan taron da mun samu bayanin cewa an daba ma wani wuka a wannan gida na Grema Terap din. Da haka na umarci DP na mai kula da wannan wuri dan je tabbatar mana da al'amarin. Ko da sa wurin ya ga gawon wannan yaro dan shekara ashirin da haihuwa cikin jini a kwance. wanda ake kiransa mai da Mustapha Babagana kuma lokacin da jami'an mu suka ce wannan mutumin da ya kira wannan taro baya wurin ya ɓace amma akwai wasu da muka da a wannan gida kuma mun kame mutane 24 yanzu hakan suna nan a hannun mu muna gudanar da bincike a kansu kuma har yanzu muna neman wannan mutumin da ya gudanar da wannan taro. Whatever is come answer, eh? because the law, the law must take his course. So let him come out from wherever he is, or even inciting disturbance, because from the records we have and from some of the statements we gathered, he has said quite a lot of things that could incite the people. Kwamishin ya yi kira ga Honorable Graham Terap ɗin da ya kokari ya mika kansa don dole ne dokar ta yi halinta. don haka ya yi kokari ya mika kansa don ma muna da bayanin cewa yana ɗaya daga cikin wadda suke harzuka jama'a wajen tara zo na tsaye a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr damiyar chukwu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya